gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a barkamu da warhaka shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Maryam Dauda. Tare da ni Amina Buhari Auna. muka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan abubuwa daban-daban kamar al'adu, nishadi da dai sauransu. A yau 18 ga watan Oktoba na shekarar 2019 za mu kawo maku wasu hirarraki da murya Amurka ta yi da wasu mawakan arewacin Najeriya masu tasowa. so gani tun a school ne dai gani in aka zo a class ma duk ba za a duba wani kadana a ga kamar ah me nake rubuta ne subject din da ya ci a ce na rubuta ba shi ne rubuta ba oh, kullum ina rubutun waka kawai mawaki awal kwamanda kenan muna tafa da ƙarin bayani bayan haka za ku ji hiran da mawaki shafi wanda a da sojan ne. Kisa aikin soja ba abu ba ne wanda aka haife mu tare da shi abu ne wanda daga baya ne mutum ya yi volunteer ya fitar da kai shi yana iya idan ya kare kasarsa amma duka sojan da kika gani dama a can daga sibiliyan ya fito kuma dama yana da wani talent baya ga aikin soja din. Madalla a yanzu haka kuma muna tare da wasu sabbin ma'aikatan sashen Hausa Madina mai shanu da Murtala Faruk na. An jima kaɗan za mu ba su dama su gabatar da kansu sosai su kuma ba mu ɗan takaitaccen tarihin rayuwarsu. Sai ku ci gaba da kasancewa tare da mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. To da farko bari mu haɗa ku da wakiliyar murya Amurka Baraka Bashir wadda ta yi hira da wani mawaƙi mai suna Awal Kwamanda. To a mu na nishaɗi yau bakwancin wa muka samu. Eh bakwancin kwamanda kuka samu awal kwamanda aka fi sani yare shi. Ah, to ka ci kwamanda kuma kai shiru. Kwamandan waka ne. Hip hop ko kwa wani? Hip hop Hausa. Ai kuma na ga kai kama da hip hop. <laughs> To ya aka yi aka fara waka eh to kai gaskiya yana ni a long story amma tun da kin kawo ni daga fagen dole na faɗa to zan faɗa so kin gani tun a school ne dai gani in aka zo a class ma duk ah, ba za a duba wani kadana a ga kamar ah me nake rubuta ne as subject din da yace a ce na rubuta ba shi ne rubuta ba oh, kullum kana rubuta kullum ina rubutun waka kawai duka ga baki ɗaya ai na ga miki kawai shiga yake kawai maganan gaskiya kawai ina rubutawa wannan kuma yana shiga kawai don su ko wanda irin naga a ah, gaskiya abin nan fa gashi na land from school in kuma ta ne kuma a an gama muna da ulevu an gama um, to commander a mana ka zo da zafin kan gara ke ka da zafi to mutane daban-daban fuskoki daban-daban wa'insu na kirki kuma wa'insu na shari a rayuwa ma ne ka just trying to be good na kirki ko ba kuma ka rabu da mutane cikin aminci wai idan za ku wannan hip hop din ita hip hop din dole sai ana yi ana rauji ana wani haka aikin sai yanzu dole a dinga ya ku daɗi ne ana haka idan ana ɗan rauza ya ku ɗan yauwa yauwa ya ku daɗi wani irin saƙonni ake isarwa eh to muna isar da kin gani akwai sometimes love music akwai sometimes crisis akwai sometimes irin abinda yake faruwa mm. za mu yi waka kuma mu muna batun wani shekara nawa ne da ka fara wannan waka hey let's say like 2009 eh, shekara goma Shekara ɗaya kenan na fara waka wani irin kalubale ka fuskanta a so many challenges eh to gaskiya talibin na wannan kinga Wasan formos a gida irin na fara waka na fara kokoye musu duk da a school baba na kasan cewa ina yi amma me to tana dan bari bari bari bari bari bari na ce to eh zan bari amma shi kuma fale wato baba na kenan Allah ya ji kanshi ya ce min kai ka kuskura ka fara wannan wakan ka rasa abin da zaka yi sai waka babu abin da zaka yi sai waka ce baba kai hakuri da yake ma ban ma magana sai na shiru na ji abin da yake faɗi amma na na samu uwata na je dan wannan da yake Kai wayo. yawwa ba wai wayo ba ta za ta understand ina saboda me kullum muna tare da ita ce kuma uwa da aya faɗa ya wannan ne kuma still ba ma wakan kada ake ba har fim kuma ana yi. Au oh, kana fim? Na fim. Ba a nan Lagos ɗin? na fim nan lagos mun zo mun shoot in nan lagos ana nununawa ma a african magic hausa na hausa bakon lagos eh eh ya suna fim din bakon lagos to shi a bakon lagos din menene a cikin. eh to bakon lagos role din da na fito eh. gaskiya na fito a a maraji ka fito a maraji na fito to shi bakon lagos din an me aka nuna ya eh, to an nuna yanayin rayuwa ake a lagos yadda ma dan arewa yake zuwa yi rayuwa a lagos ko kwakaka rayuwa ake a lagos yadda ake dai rayuwa dai na lagos eh. shi aka yi in gane inda irin ya'ya ba sa jin magana ta wani bannin ga sunan dai shi fim din hmm. ya aka yi kashi da mu kana sha'awar fim din ne ko daga wakar kace very long gaskiya ina it be long ina sha'awar aska fim din kuma gaskiya ina sha'awa banda wannan an yi wani fim an yi wani ba kiwiya ba biyan bukata yawwa shi kuma wani na fito a mutumin kirki <laughs> to an cimma gaci shi wannan yi mara gaskiya gaskiya alhamdulillah me babban burin ka a harka ta waka gaskiya babban buri na wallahi i should become a big star kawai ana ji na a ko'ina an fara kama wuta ah, an dan fara kama wuta ka ce da yawa aka samu kai ya eh, ce a dan fara katin alhamdulillah bari a ce ba a samu ba alhamdulillah gaskiya to wajen studio wajen recording na waka wasu mawakan kace sukan fuskanci matsala wajen eh. tasowa waɗanda suke sama ba sa tallafa musu eh gaskiya ana dan samun dan matsala normal ka samu kai ba? a na samu matsala dan sometimes producers mm. amma suna kokari a mu gaskiya saboda in kai ba daidai ba za su gyara ma mm. me burin ka a takaice hai buri na anti na gaya miki ga ki dai ka zama babba Ka zama babba kawai to al'adar shirin nan muka yi mm. wa mawaki ta tsaye za ka iya mana baishi ko amshi ko za ka sha kayi yau gana voa tare da baraka voa kai <laughs> it's not easy madalla yanzu kuma bari mu zo ga bakinmu da farko za mu fara da madina mai shanu mu za su so su san ko kewa ce <laughs> to ni sunana madina dahiru mai shanu kuma na zo daga abuja ne a birnin tarayyar najeriya a da ina aiki a sashen hausa na bbc inda nayi yi hidiman ƙasa na shekara daya. na zo kuma na yi aikin kusan watanni hudu ko biyar haka eh, kafin na samu aiki a nan kenan na zo Allah sarki to asalin ke yar wace jiha ce ni yar sakkwata ce birnin shehu ba sakkwata ta <laughs> ba sakkwata ta to makaranta fa kin ce kin yi wata ƙasa ina da ina kika je karatu um, na yi sak, makarantar sakandare a uh, um, fgc sokoto Oh. daga nan sai na tafi ahmadu bello jami'ar ahmadu bello a zaria na yi karatun mass communication To fannin jarida ke. Jarida eh haka. Allah sarki. Eh. To masu sauraro na san za su so su ji yanzu tun da kika zo wacce gudunmuwa ko ku da me kika zo da zafi zafi To, sai na fara aiki dai tukunna. Na tanada musu abubuwa sosai. Da kyau. Na tanada musu abubuwa sosai so a saurare ni ku a saurare mu a ci gaba da bin mu za a ji da me muka zo. To madalla to kila nan gaba kaɗan mu sake dawowa gare ki yanzu kuma mm. bari mu zo ga malam Murtala Faruk sanyin na. Basakwace na biyu. Basakwace na biyu. <laughs> Shi ke na Amina sakwata na muke wani gida. To ai ba laifi. <laughs> ya yi kyau haka <laughs> to malam martala mu ne maka barka da zuwa sashen hausa ma'aikacin mu ne shi ma yana aiko mana da labarai wakilin mu ne Murtala faruk sanyin na dama kullum sai ta maimaita abin da kake cewa kasa <laughs> abin ne yana mata daɗi ne shi yasa babu shakka to malam martala da dai masu sauraron mu suna jin ka uh, lokuta da yawa za su so su ƙara jin shin kai wane ne eto eh kamar yadda aka faɗa a gabatarwa sunana murtala faruk sanyin na kuma ba bako ba ne a wannan gidan kusan shekara goma na aiki da wannan gidan saboda haka na san ko ga masu saurari allah yadda sunan ba bako ba ne a da ina aiko rahotanni ne ga gidan rediyo na sashen hausa na muryar amurka hmm. daga jihohi hudu zance wato jihohin sokoto Kabi da zamfara da kuma katsina ina ganin na fi kowa ma so mai yawa ah, <laughs> to kamin sannan dai an yi ayyuka da dama ah, kuma ah, wato an yi ayyuka bangare da dama na aikin jarida da kuma watsa labarai da suka shafi talabijin da rediyo da dai sauransu a wurin karshe dai da za a ce bayan sashen hausa na muryar amurka shine gidan rediyon vision fm wani ni na shugabance shi kamin in baro zuwa nan sashen hausa na muryar amurka babu shakka kuma kana haɗo labaran wasanni da ranar kwarai an sanni sosai da sha'anin wasanni ana magana ah, bari miki sakwatanci a <laughs> yi wasanni yanzu aka fara babu shakka eh. Allah sarki to masauraro sauraro za su so su ji da me ka zo eto eh ni kamar yadda na faɗa ko kuma na faɗa da farko ni ba sabo bane a nan mm. saboda haka abin nan da suka sani to su yi tsammanin irin sa da kuma ci gaba wato a daga daga inda ake a da eh, insha Allah masu saurare dai su biyo mu in Allah ya da ni da ɗiyata Madina mai shanu za mu kawo musu. Allah sarki to ba mu eh. shaka to bar mu dawo wurin <laughs> mm. Tun da kika zo Amerika wani abu kika gani da ya baki mamaki wanda ya miki wani irin ko bambara kwai haka dai ko dai ya burge ki. To ni dai na saba da a Najeriya kowa da yana harkan gaban shi amma a nan idan ka zo kowa yana kokarin taimakon ka ko wani wani yana so ya bude maka kofa like kowa da yana kokarin da ya sa maka hannu a abin da kake yi dai to ni abin ya burge ni gaskiya tun da nazo Allah sarki hmm. to malam matalafa eh to gaskiya ni ma dai abin da ya fi burge ni kenan irin yadda a tunanina na ah, wuri ne wanda ake cewa kaman hanyar makka wai kowa da guzurinsa amma sai naga kamar a nan ba haka bane ba eh hakika mutum ba zai ɗauko abu a aljihun shi ya baka ba amma dai duk inda kake neman taimako kai ko ba nema kai ba ma da zarar wani ya ga cewa kana neman taimako zai kokari ya samu ka hannu sai abu na biyu da ya fi burge ni ma shine yadda na ga cewa a nan ba kaman sauran kasashen na can Afirka ba in kana tafiya a ƙasa wato kai sarki ne wato kafi mai mota ko mai duk wani abun hawa ka fi shi daraja akan titin nan da aka je aka yi wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka fi burge ni in kana tsallaka titin mai mota bai da yancin da dole ya tsaya cak duk da cewa akwai inda aka keɓe musamman na masu tsallaka titin a wasu jihohin kuma idan ka je ka tsallaka inda ba a keɓe ba mota ta mm. kaɓe ka kai za a ci tara kai za a ci tara ga nan da Washington DC dai kan gaskiya suna suna abin dan har gaban ka ga tara <laughs> ga haka sai samu ya zama bibi kenan wato <laughs> abinda ne dokan da um, yan sanda suke cewa jaywalking eh babu shakka jaywalking babu shakka amma yawancin lokuta koko a yawancin jihohi mm. kana da dama mai mota ya bakka ka ketare titi in ya ga ka taho zai dan daga maka kafa ka wuce sosai kuwa eh babu shakka to batan abinci fa hmm. eh to gaskiya ni ban sami <laughs> wata babbar matsala da abinci ba na yi zato kan zan samu to amma da na fara gane kan gari a da kan a haka gano gari a a su amina ga su ai an fara gane gari na manta kai gida kake a ni gida ne ai ga babban yaya nan to ke gani kuma ga ki to kuma fa haka ne ni dai gaskiya na samu matsalan abinci kin samu matsala gaskiya ina ji kwana na uku na farko ko hudu saboda duk ko ina ka je dankali ne da dan burodi da wani wane ne to kuma abi in kamar shinkafa ne kake so ka ci abincinsu ba wani magi sosai irin haka so ni na dan samu eh, amma yanzu gaskiya kamar Amina ta nuna min wani wuri da ake cin abinci mai daɗi in ka ci zaka ci da magi da komai da dan yaji to ai ma na nuna miki eh kai ma ka nuna to kin zo da guzuran tonka ko ah, na kwaso tonka ba kaɗan ba gaskiya na zo amma ni ko ko ko abin nan ma ban ma taba amfani da shi ba farko farkon nan ni ma na kamar yadda ta faɗa dan eh. kosai ne irin nasu na turai da dan cincin dan duk haka ne na kaza abin da mariya ke kira eh? kosan kaza <laughs> cikin nugget ba Allah sarki kai to madalla ne muku barka da zuwa nan sashen Hausa Allah ya taimake mu baki daya Allah kuma ya kara mana daukaka mun gode <laughs> madalla yanzu kuma bari mu sake kawo muku wata hirar da wakiliyar murya Amurka Baraka Bashir ta yi da wani mawaƙin wanda ya taɓa yin aikin soja. Baraka gare ki. A shirinmu na nishadi yau bakoncin wa muka samu. sunana Annur Shafi wanda aka fi sani da suna Shafi Annur. To gashi mun yi tattaki mun zo iko. Kai a wakar wacce kake yi? Eh to gaskiya ni ina yin Hausa hip hop ne. hausa hip hop eh me yasa ka zabi hip hop me yasa baka na na yi ba a ah, to kin san kowa da kiwon da ya karbe shi gaskiya ni ko da na tashi abin da na iya yi kenan a harkan waka ko da ka tashi ka dade kenan kana waka eh na dade ina waka gaskiya lokacin tun ina secondary school dai na san akwai abin da muke ce ma social gathering competition da muke zuwa a makarantu daban-daban wanda na san a cikin ɗaliban ni ne kamar kusan zakara a cikin wanda suka iya irin waɗannan harka na waka da raye da kuma wake-wake. To ga shi dai mai sauraro zai mamaki ga kai kai ka ce ka tun da ka taso kuma ga kana mm, kai mai rigar sarki ne. Ya aka yi ni mu yake sha'awar waka dan ake ko kauri a can harkar tsaro eh to ai shi kin san aikin soja ba abu bane wanda aka haife mu tare da shi abu ne wanda daga baya ne mutum ya yi volunteer ya fitar da kai shi yana iya idan ya kare kasarsa amma duka sojan da kika gani dama a can daga civilian ya fito kuma dama yana da wani talent baya ga aikin soja din eh ai mun san da haka amma kasan mai sirra zai mamaki mu muna ana tsammanin in aka ce soja to ba shi da lokacin nishaɗi eh to haka ne dama abin yana cikin kwakwalwata amma kuma dama ina da ra'ayin in yin to yanzu da na bar aikin sojan sai na ga ya kamata in koma in fitar da talent dina don in nuna mutane abin da nake ra'ayi kuma ko ni wane ne. So da mai sauraro kana ta soja sojan ina ne na ƙasa ne ko na sama ne ko na ruwa. <laughs> Sojan ruwa. Sojan ruwa. Eh. Sai kana eh, cikin aikin ne kake da sha'awar yin waka? to gaskiya ni kusan kullum zan ce miki idan muna aiki a jirgi a ruwa haka idan muka samu nakan kadaice ni kadai ba abin da nake yi sai in zauna an rungar huta waka ina rera waka dan shi kadai ne abin da zai dinga bani nishadi kai daya ni kadai akan ruwan nan eh to idan kana yi abokan aikin ka ba sa jiya su matso gare ka eh wasu mutum ma har suna min dariya haka da yake gaskiya ni ba mutum bane wanda yake son a zauna cikin jama'a haka a yi ta fira da sauransu yawanci wakan kamar ita ce abokiyar fira aurena. na ba kaɗai shi bane yasa kake kai fara wagan nan kuwa gaskiya eh to a wata ran zan ce kasance har da kaɗai ce din abin da ya ƙara min hazaƙa saboda harkan jirgi wata ran zaka ji baka son magana da kowa to ire irin wannan abin zan zauna kawai abin da yake zo min akai kawai in dinga rutawa ina ta rutawa wata ran zan zauna in dinga rera din ina nishaɗanta da ni ina ɗan jin daɗin yana rage min kewa na fitar da waka na mai suna lu'uwal marjan wanda a halin yanzu gaskiya ya samu karbuwa a arewa kusan in ce duk sauran ah, kafofin watsa labarai akan ɗan saka mutane <laughs> larabci aka eh to lu'ulu murjan larabci ne amma kamar hausa ne don kusan in ce ko wani bahaushe ma ya san me ake nufi da lu'ulu'ul wal murjan ka mu ko za a <laughs> Na tuna wata rana da yamma sanyin safe lu'ulu'ul wal murjan ina tafiya a cikin lambun soyayya lu'ulu'ul wal murjan sama tayo luflufu da girgije yayi inuwa lu'ulu'ul sai na ji wani kamshi na dukan hanci na Eh da nawai ga sai na ga haske fal a ido na lu'ulu'u wal maruj da na hanga sai na ga bebi na ta doso tana tafiya ɗaf tamkar hawainiya ta yanzu <laughs> ah, saurari yanzu sai ya sani shi ita wannan waka wata budurwa ce ta kama zuciya ka da ka rera mata? Gaskiya ba wata budurwa ta kama zuciya ta mata ta ce ta kama zuciya ta kuma mata na na yi ma wannan waka. Eh. To bayan ita fa? Um, akwai wasu da dama wanda na rera na yi waka wanda ban samu fitarwa. Akwai wanda na yi wanda nake kira da suna yarinya. Hip hop kake ko R&B? eh to gaskiya ina hada da hip hop din kuma da R&B din akwai hip hop din da ne wanda na sama suna ah, ka yafe shi me yasa kai wannan naji gaskiya na aika sako ne ga wa iyayen irin iyayen da ƴaƴansu za su cike shin wani hali sai su kori ƴaƴan a maimakon su jawo su a jiki su ba su shawara su dinga nuna musu har su dinga musu addu'a har Allah ubangiji ya shirye su sai kaga an kori yaro maimakon yaron ya daina abin da yake sai kaga ya harzuka ya zama wani abin da ma ba a taba tunani ba haka yayi yawa ne a cikin al'ummar gaskiya abin ya so yayi kusan yayi yawa yayi yawa a cikin al'umma shi yasa ni kuma na hango hakan nake faɗakarwa nake tura irin wa'annan iyayen sakon duk da kin san ita hanya waka hanya ce ta sadar da sako ga wanda baka iya kaiwa wurin sa kai magana da shi da dama mafi yawan mawaka za ka ga lokacin da suka fara ko su sami kyara daga iyayensu ko abokan da suke ma'amala da su shin da ka fara ka sami kyara ko ko kai ya zama ka da sauki a gaskiya na samu da yawa wanda ma ban gama samu ba saboda eh, wasu daga cikin yan uwana suna ganin ya za a ci na bar aikin soja na kuma zo na ce zan koma harkan waka suna ganin kamar cewa na zama dan iska ko kuma wani abu a ni wallahi ban yi wani dan lalacewa ba komi na yi ne kawai dan in dinga isar da sako ga mutanen da ba na iya magana da su da ka samu waɗannan kalubalen ya kai ka daure ka ci gaba to gaskiya abu ne wanda dai akwai wahalar daurewa a cikinsa saboda wasu da dama za su yi kamar suna kyaman ka haka wasu suna duga maganganu haka kamar irin ma ka kauce kamar yawanci irin maganganun da suke sai ake kamar ma na fita musulunci haka akan waka wanda wasu daga yan uwa wasu kuma sun fahimce ni yan uwana har suna turo min sakon gaisuwa da Allah ya taimake ni sa in ci gaba wani irin alfanu aka samu don mawakan yanzu sun ce wannan harka akai kawo wuta hmm. shin ya kawo maka wuta a gaskiya kawo wuta don ana kai kan harkan samun eh yana kan kawowa dai gaskiya saboda abu ne wanda gaskiya ya fara samun karbuwa don mutane da dama sun yi downloading ta harkan social media da muka watsa a irin youtube channel ɗinmu da sauransu me babban burin ka harka da gaskiya ni babban na shine in canza um, yanayin waƙe-waƙe da na ga sauran wasu mawaka suna yi kamar yanzu kina ganin cewa sauran waka sun fita daga cikin al'adan hausa ma sun koma suna yin wasu al'adu na turawa suna faɗan wasu batsa da sauransu to in kika kula yawanci waƙoƙi na duka babu irin wa'annan abubuwan ni dai ina yi ne kawai dai in sirtar da sako to al'adan shirin nan muka yi wa mawaƙi tsiye eh. mu ce mana baiki ko kuma yi mana amshi eh. idan muka tsiye ka za ka iya mana baiki ko amshi ko fa za ka sha kayi duk wanda ka zaɓa ya daidai a'a in kika sai muku waka ni Allah ya mu wannan baiwan yanzu yanzu sai in eh zan iya miki ba za ka yadda ka sha kayi a ah, ba zan yadda gaskiya ba da zan yadda in sha kai ba BOA tashar Hausawa tashar matasan gobe masu mi kasa kan gaskiya kudin ga sauraron su ai na ce na yi kokari ai eh. to shi ke ka sha da kyar ah wai sha da kyar ba ah, masu sauraro sai mana alƙalanci ka sha da kyar ah ba sha da kyar ba gaskiya to na gode kwarai Allah saka lahiri Sweet sweet, sweet home. Sickie. abin da ya sawaka kenan a cikin shirin namu na yau a madadin wacce ta taimaka mana ta bada umarni Mrs. Julie Levis Gresham da injiniyan mu na yau Mr. Chan tare da abokan aiki na da suka taya na gabatarwa musamman Maryam Dauda har ma da Murtala Faruk Sanyinna da Madina Mai Shanu. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya. Mai rayuwa ya babu mai